yana daga cikin ayyuka da tun da aka buɗe wannan channel mai albarka zuwa yau ɗin nan akwai wasu fitattun ayyuka da kusan duk inda ka samu mutum goma masu bin channel ɗin nan to za ka samu mutum ɗaya a cikinsu yana yin wannan ayyuka ko ya yi su ah, daga ciki za ka saka aikin lahaula 1 miliyan ah, sannan za ka saka aikin kwana-kwanan nan ta muntakinmu da muka bada sannan za ka saka aikin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rafi'i darajati wa dudu wannan aiki na adadin suna dinnan sannan za ka saka uwa uba aikin ya mu gefe a ni bi haƙƙi bismillahir rahmanir rahim da kuma aikin salati na shekara gauran salati wanda yanzu ana nan ana yin dubu sha biyu wanda suka ɗauka to da shauran ayyuka da yawa wannan na ba da misali to wannan aikin tasirifin kuɗi ne aikin tasirifin kuɗi ne to me yasa na ɗanyi wannan ah, ribijin ake cewa ko a turance na waɗannan ayyuka to aikin da zan bada na tasirifin kuɗin kamar yadda aka yi masa take da tasiriful mali tasirifin kuɗi to aikin ya ƙunshi wannan salati wanda yake sananne a gurinku wanda kuka san fa'idarsa da falalarsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rafi'id darajati wa dudu wannan aiki ko a sirrin shamsul bilad akwai shi a ciki wannan salatu ah, shi kuma kaga a nan ya fito ne a ɓangaren farin jini karɓuwa samun soyayyen mutane samun ɗaukaka ta ban mamaki to amma a nan kuma ya fito a ɓangaren tasarrufin kuɗi samun kuɗi so da haka wannan na baku misali idan ka ga aiki yana fitowa a nan ya fito a nan ya fito a nan ya gwada yana gwada maka irin tasirinsa da irin karfinsa da irin yadda bayan, Allah magabata suka yi amfani da aikin kuma wannan yana nuna cewa aiki wato aiki ne mujarrabi a shi yasa na ɗan yi mana wannan bitar to ga yadda wannan aikin yake alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ma tawfiqi illa billah Baya aka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodin annabul hamid fa'idar da muke ɗauke da ita yau tasrifin kuɗi haka suka yi masa unwani to za ka zauna ka sami lokaci wanda ana yin nafila a lokacin sai ka yi sallah a biyu sai ka yi muftahul amal istighfari salati haylala adadin da kaga dama in kai ɗari ɗari yayi to sai ka fara karanta yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim sai ka karanta a kasha dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sai ka karanta wala saufa otsi ka fatar da shi ma sai ka karanta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sai ka karanta inna hadha la rizquna ma lahu min nafat inna hadha la rizquna ma lahu min nafat kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya to sai ka shigo wannan salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rafi'id darajati wa dudu ana karanta wannan salati kafa dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai wannan aikin awa biyu za ka ware masa awa biyu cif za ka ware ka zauna ka buga shi insha Allah tabaraka wa ta'ala za ka sha mamaki tasarrufin kuɗi Allah ya dace da mu assalamu